addu'a ta 195 an ibn umar radiyallahu anhuma qala kana ya'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlis al wahidi abdullahi dan umar yace yana irgawa annabi ma'ana in annabi ya zauna a wuri yana irga abubuwan da yake faɗa yana yin wato istighfari istighfari ga ta nan sau ɗari dan wurin zama kurin fa kafin a tashi kafin a tashi sai ya irga annabi ya istighfari sau sama da ɗari kuma ba wai zama ake zaman shiru ba a magana ake ana magana da ya numfasa sai ya ce astaghfirullah tubu ilai mi'ata marra min qabli an yaqum kafin ya tashi yana cewa rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur rabbi ighfirli wa tub alayya ya Allah ka gafarta mun ka yafe mun